الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فمن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan sabuwa a wannan yammacin juma'a biyu ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyar bayan hijiran manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci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 وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وبنجد hakika an riga an saukar muku a cikin littafi shine alqur'ani mai girma an idza sami'tum ayatillah cewa idan kun ji ayoyin Allah yukfaru biha ana kafirce musu wa yustahza'u biha ko ana musu izgili abinda ake nufi da ayoyin Allah anan imma yayin karanta su wani ya rinka wargi ko ya rinka dariya baya bayar da girman da ya dace a baiwa ayoyin imma kuma lokacin da ake fassarawa ko ake fashin bakin su ko kuma ake aiwatar da su a aikace duk wannan na daukan ayoyin Allah yayin da mutum ya tashi yana sallah yanayin ruku'insa da tsayuwarsa da sujira da karatun alkur'ani da yake bisa ga tsari fassara ne na ayoyin Allah to idan mutum yayi izgili ko yayi dariya ga irin wannan sallar kamar yayi dariya ne ga aya cikin ayoyin Allah don fassaran ta yake bayarwa haka lokacin da mutum ke karantawa a matsayin jan bakin kamar lokacin da malam Sa'idu ya karanta ayar sai mutum yayi dariya ko yayi izgili to nan ma dariya ne ga ayoyin Allah haka lokacin da ake fassarawa da baki duk wani na daukar ma'anar mai ayoyin Allah wa qad nazzala alaykum fil kitab an riga an saukar muku cikin alqur'ani an idza sami'tum ayatillah idan kun ji ayoyin Allah yukfaru biha ana kafirce musu wa yustahza'u biha kuma ana musu izgili da dariya fala taqudu ma'ahum masu yin hakan kar ku zauna tare da su hatta yaqudu fi hadithin ghairi har sai sun shiga cikin wani zancen daban ba wannan da suke yi ba amma matukar mutane suna izgili ga hukunci na addinin musulunci suna dariya ga wani hukunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma kai ka zauna a wajen to kai ma kai tarayya da su cikin laifi zaman ka a wajen sai fa in zaka yi musu wa'azi sai fa in zaka hana su sai in zaka ja kunnan su kana tsammanin za su daina amma in ka san baka da karfin malin da zaka yi musu magana ko kuma in ka hana su ma ba za su hannu ba to mafi kyau sai ka tashi ka bar wajen shine fala taqawdu ma hum hatta yaqudu fi hadithin ghairi innakum idan mithluhum innakum lallafu idan in har kun zauna tare da su din suna ci gaba da yin wannan laifin mithluhum kun zama irin yadda za a ba ku laifi haka za a ba ku laifi yadda za a kama su da ukuba a nan duniya ko a lahira haka za a kama su da ukuba a nan duniya ko a lahira inna allaha jami'ul munafiqina lalle ubangiji ta'ala zai tattara munafukai wal kafirina da kafirai fi jahannama jami'a a cikin wutar jahannama gaba Allah ya tsare mu wata ayar cikin suratul an'am cewa ta wa idza ra'aita allazina yaquduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yaqudu fi hadithin ghairi wa imma yunsiyannaka shaytan فلا تقعد بعد الذكرى مع wa الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن zikra la'allahum yattaqun kamar dai wannan take abinda waccan ta kara na bayanin shine kila ka iya zaunawa kana mai mantuwa ka manta da cewa wannan majalisin wannan dandalin wannan wurin hiran wuri ne na sako sai bayan ka zauna har an fara yi sai ka tuna to shine Allah ce wa in ma yunsiyannaka shaytan idan shaytan ya mantar da kai shi yasa ba a cewa na manta ko a ce Allah ya mantar da ni sai dai a ce shedan ne ya mantar da ni ina fata an fahimta yi ga kinan cikin sautar kafi wa ma ansanihu illa shaytanu an azkura fattakhara sabilahu ila akhir al-aya ma'ana dan adam ko da ya manta ba zai ce ba Allah ya mantar da ni kuskure kuma dan adam ba zai ce ba na manta haka wuyi shiru sai dai ce an mantar da ni ko ya ce dan ya mantar da ni idan ya ce an mantar da ni ma'ana bai dingina mantar zuwa ga kowa ba to sai ka tafi zuwa ga wanda laifinsa ne tutawa dan adam mantuwa wato dan kenan idan ko ce dan ya mantar da ni kaga shi kenan ya dingina abu dama zuwa ga mai shi amma ba zai ce na manta ko ya ce Allah ya mantar da ni ba to da dama na guda ana a cikin harsunan mu kaza Allah ne ya mantar da ni ba haka ake cewa ba ko shakka babu Allah shi ke kaddar komai mai faruwa da wanda ya faru da wanda bai faru ba yaya zai faru don Allah ke kaddara shi to amma ana jingina ayyuka na alkhairi zuwa ga ubangiji amma abin da ya shafi sharri ba a jingina masa ta'adduban ma'ahu subhanahu wa ta'ala wa in ma yusiyannaka shaytan fala taq'ud ba'da dhikra ma alqawmi zalimin in ma dan ya mantar da kai sai ka je ka zauna a wannan majalisin ko kika zauna a wurin tattaunawar da yake na saban Allah ne to fala taq'ud ba'da dhikra ma alqawmi zalimin kada ka ci gaba da zama bayan ka tuna din tare da azzalimai to wannan duk zai shiga cikin zama irin wannan wanda aya ta hana wato wanda wannan aya ta nan da tukun suratul an'am suka hana mutum ya zauna a dukkan wurin sabo mutum ya zauna tare da masu shan barasa a mashaya ko a mai mutum ya zauna tare da masu karta mutum ya zauna tare da masu lado. mutum ya zauna tare da masu sunoka yana kallon su suna bubbugawa shi baya yi duk laifin su daya innakum idan misluhum ai an kamo waɗansu mutane lokacin Umar ibn Abdul Aziz sun yi laifin shan giya za a yi musu bulala sai ɗaya daga hannu ya ce wallahi banda ne ya amiral mu'minin hasali ma azumin nafila ne a baki na yau sai ce ba ka zauna a wajen ba ce na zauna sai ce masu bulala ko fara da shi na aka ce amirul mu'minin bai ta ba sai ce Allah ne bai ce innakum izan. ai in har kun zauna a wajen kun yi tarayya ku da su ma'ana ba a san taron mutane wanda ba su da kirki ka kara musu yawa so ake ka karawa taron mutanen kirki yawa inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a sai aya ta gaba الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وتصفى cikin sifofin munafikai allazina yatarabbasuna bikum sune waɗanda suke jiran musiba ta sauka akan ku a tarabbus huwa an tantazira على غيرك musibati ala ghayra ala ghayrik wato ka zama kana ina ma abu kaza ya samu gawa ne to wannan shine siffar munafikai fatan su su ga rashin nasara ya sauka akan kanku. fatan su su ga wani abu na cutarwa ya sauka akan ku kun mummune shine ma'anar Allah zai allazina suna bikum fa in kana lakum fathun min Allah idan buɗe ya zo muku daga wajen ubangiji kuka ci nasara akan abokanan adawar ku to nan kuma sai kaga sun taho fa qalu sai kaga sun ce alam nakum ma'akum shin ba ma tare da ku ai da kuka kalmar shahada kuma mun yi yadda kuke waɗansu ayyuka na zahiri na islama mu ma mukan jure mu waɗansu ayyukan na zahiri na islama dama munafikai ba su kafirce bane gaba ɗaya ba a sukan yi waɗansu ababan dan ganin ido ba dan Allah ba alam nakum ma'akum sun ba ma tare da ku amma wa in kana lil kafirin nasibun idan ko kafirai ne suka ci nasara akan ku suka samu rabo akan ku qalu sai munafikai su ce alam nastahwiz alaikum wa namna'akum minal mu'minin wato sai su wajen kafaran su ce alam nastahwid alaikum shin ba mu taimaka muku ba da shawara da bayar da asiran mummune ta yadda za ku ci galaba akan su wa namna'akum minal mu'minin shin ba mu ba ku tsaro da kariya ba game da mummunan in mun je an tattauna muka ji sun faɗo wani abu mu maza mu zo faɗa muku yadda za ku toshe can ku rufe can ku garkabe can dan kar a kawo muku hari wato kaga sun raba kafa kenan shi yasa manzo Allah ya siffanta munafikai a cikin hadisin sahih muslim cewa kakkatil a'irati tai'aru ila haula'i marra wa ila haula'i marratan ukhra wato kamar akuya ce wadda take me me baina ghanamaini tsakanin wato garken awaki guda biyu nan ga wani garken nan ga wani garken guda biyu waɗannan sun taho waɗannan sun taho ita kuma ta ɓata tana tsakiya idan ta ji waɗannan sun yi kuka sai ta musu kuka da ya tsammanin su ne yan garkenta haka in an jima waɗannan suka kuka sai ta wayo ta amsa musu to haka munafiki yake a tsakiya in aka yi kururuwa ta imani shi ma sai ya zo ce amanna eh, mun yi imani amma idan ya kafare kuma suka ci nasara kuma sai je ce kuma su ma ai yana tare da su to haka munafiki wato sharru khalqillahi kenan ala al ard wannan ba karamin mummunan sifa bace ba mutum ya samu kansa a cikin hali na munafiki mu da ayar ta igara zuwa gona guda biyu abin da ya shafi mummune sai aka sa masa suna fatahu na'am abinda yake a janibin kafirai sai aka ce masa nasib an gane ku fa in kana lakum fathun min Allah qalu alam nakum ma'akum amma wa in kana lil nasibun qalu alam nastahwiz alaikum saboda al ya kunshi nasara ya kunshi kwanciyar hankali ko baya zuwa daga wajen kowa sai daga wajen Allah ta'ala shi kadai fafta bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin amma lafazin annasibu wani abu ne dan kankane abu ne dan kankane bai saka kara ballan sana karya amfanin sa baya dorewa amma shi shine amfanin sa ke dorewa da haka su munai abinda suke samu akan kafirai sunansa alfatu domin daga ubangiji yake amma su kafirai abinda suke samu wato akan mummunai sunansa annasibu wani dan kaso na duniya wanda baya da amfani mai yawa kuma sannan baya dorewa kuma sannan a hakan idan an bincika sai a gama munen ne ke da nasara domin me ya nasaran wanda ba musulmi ba ya kashe musulmi to idan ya kashe ka kai shahada idan kuma kai ka kashe shi kuma kai ta nasara ka samu fatu in ya kashe ka kuma kai kai shahada ma'ana kai baka da hasara shi kuma idan ka kashe shi kenan ka kashe musu sannan in shi ne kuma ya kashe ka sannan ya tunkuɗa ka gidan aljanna kenan ya raka ka kata shi kuma ya tsaya a gidan duniya wadda take karau farau farau ce kuma karau ce kaga kai ne kace galaba a kansa yasa Allah ce wal hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allah bi bi'azabin min indihi aw bi aydina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun qul anfiqu taw'an aw karhan lan yataqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin cikin cikin abin da cikin suratul tauba ko cikin suratul tauba wani bawan Allah ne ya bugo mun waya ina Kano yace ina sauraron tafsirin ka abin da yake wahalar da ni shine abu dai sai kai ta jawo ayoyi baka faɗin surar da suke da kuma aya ta nauce kaga ya tsora min wahala sai duk ayar da zan ja sai na ce sura ta kaza aya ta kaza na ce gaskiya ba zan iya ba saboda ba zan iya kididdigar ayoyin da zan iya zaba a wajen tafsiri gwargwadon yadda ya zo ne gwargwadon yadda dangantakar zance ta kama sai dai mu raba kar ka samu bukatar ka gaba daya ni ma kuma kar in ma ruwa gaba daya kawai zan rika kokari idan man manta ba in na tuna na jawo aya in ce cikin sura ta kaza amma ba zan baka lambar ta ba yasa da na jawo nan sai cikin surat at-tauba kaga an dan san mushi kenan cikin sura ta tauba ubangiji ta'ala ya ce الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم الاستهواء فيني الغلبة استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله معنى استحوذ عليهم يعني غلب عليهم وهيمن عليهم وصلبهم إرادتهم شيطان ياتي غلب أسنسهم alam nastahwid alaikum wa namna'akum minal mu'minin sai Allah ce fallahu yahkumu bainakum yawmal kiyama lalle Allah zai hukunci a tsakankanin ku ranar tashin kiyama ya tantance munai da sufofin su na dacewa da samun yadda ubangiji sannan kuma a tantance munafikai da sufofin su da ke nuna tabewa a kansu walan yaj'al Allahu na kafirina 'alal mu'minina sabila da dai ubangiji ta'ala ba zai baiwa kafirai wani tafarki akan mummunai ba lafazin as-sabil anan gurin yana nufin galaba waɗansu malamai suka fassara as-sabil anan gurin shine as-sulta as-sulta wato iko ubangiji ta'ala ba zai taɓa baiwa kafirai iko akan mummunai ba to kina idan wani karanta wannan gaba a cikin wannan aya sai sai to ai a zahiri yau idan muke ganin a duniya ko ba haka bane an samu waɗansu bangalori na duniya wanda kafare sun ci galaba a kan mummunai an gani a Filistin, an gani a Iraki an gani a waɗansu wurare ana ganin akwai wani bangalori na galaba da kafare suka samu a yankin Kashmir da Jamu na Pakistan sun na India ana ganin haka to san da zaka bayar a nan gurin shi manzon Allah yayi bayani cikin hadisin Bukhari ya roki Allah madaukakin sarki kadda ya ɗora waɗanda ba musulmi ba akan musulmi ya ba su nasara ta gaba ɗaya akan kowa da kowa Allah kuma ya ansa ba zai wannan ba cin galaba akan kan mummunai a wani bangare na duniya baya nuna cin galaba a kansu a dukkan duniya abinda ayar take nunawa a dukkan duniya ba zai yi ba amma a wani loko a wani kauye a wata unguwa a wata kasa a wani sako a iya samu mammane su samu kansu cikin rauni kafare su lallasa su su ba su wahala su karkace waɗansu daga cikin su dan wata hikima ta Allah madaukakin sarki amma dai ya tsarkake imanin su kamar da ce waliyam talallahu ma fi sudurikum wali min sama fi qulubikum ma'ana ubangiji ta Allah zai yi tsarkake abin da ke cikin zukatan ku yayi tamhis na qulubin din imma kuma wato ainihin saboda mummunan sun yi wani aiki na sako da rashin yin aiki da addinin Allah wanda ya gadar masa da rauni irin wanda ya faru a yakin Uhud lokacin da Allah ya ce awalam ma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadha salate qul huwa min indi anfusikum inna Allah ala kulli shay'in qadir galabar da aka ci akan ku ku ne kuka jawo ku ne annabi ya tsayar da ku a ce kar ku bar nan kuka bar wajen da haka sai rashin nasara ya zo da kun tsaya a wajen da ba a ci galaba akan ku ba a ce sako na jawo wa mummunai wahala wato idan sun hatsu da waɗanda ba mummunai ba su wahalar da su sakamakon sako da mummunai ke rinjayen ayyuka na barna rinjayen ayyuka na a rinjayen ayyuka na ta'addanci rashin gaskiya sace-sace kashe-kashe in juna da ke tsakanin mummunai da hasada da kyashi duk yana jawo kafirai su ci galaba kanmu matukar akwai kyaki da hasada mai tsanani a tsakanin mu juna malami da malami sarki da sarki attajiri da attajiri to kaga babu inda za ku kai labari dan kasuwa da dan kasuwa dan siyasa da dan siyasa ga shagon wannan ga shagon wannan amma ba a ga maciji sai dai ayi dariya irin dariyar zaki kasan dariyar zaki ba dariyar Allah da annabi ce ba idan suka ce idza ra'aita nuban laysa barizatan fala tazunnanna anna laysa mubtasim in kaga hakorin zaki a waje kar ka taba tsammanin murmushi yake in kana da wurin buya ka gudu to haka mutanen masu ke yanzu haya irin dariya dai haka ta siyasar duniya yadda za a haɗu kowa ya kowa dariya a sha shayi tare a yi kaza kaza a ci biskit kowa ya baje amma kuma kowa a zuci yana kullar dan uwansa to wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke jawo al'ummar musulmi ta karo yana ko wannan dole akwai wahala inda duk ake yin wannan shi yasa a yanzu musulunci ai yana da galaba a wadan surare yana da rauni a wadan surare wato ka ita mataki guda hudu ne wani matakin musuluncin na da karfi wani wurin da ka tsakiya wani wurin da rauni wani wurin kuma babu gaba daya ga musulman amma su da zero duk matsayin su daya to wannan ya danganci irin koyarwar addinin musulunci ko rashin koyarwar aiki da addinin musulunci ko rashin aiki da shi shi ke jawo wannan dan kar wani ya karanta wannan aya da ce to ai ga aya ta ce kaza kuma gashi abin da muke gani a yau da gobe ya saba wa aya Allah ya ce walan Allahu lil kafirina alal mu'minina sabila mummune gaba ɗaya na duniya a ce an tsora kafirai akan su Allah ya ce ba zai wannan sai dai wani wurin wata kasar wani garin ina fatan kun fahimta kuma da wannan gaban dai ake kafa hujja wajen cewa ba ta halatta mace musulmi a ce wani namiji ba musulmi bai aure ta mace musulma wani namiji ba musulmi bai aure ta wannan bai halatta ba hujja walan yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila dan saboda idan aka hadu ga mace ga namiji dole akwai shugaba akwai wanda ake shugabanta waye shugaba miji ne shugaba dan haka Allah ya arjalu qawwamuna 'ala nisa to sai zan to ita mummuna shi ba mummuni ba kuma a ce shi ne shugaba akan ta kaga ya ta karo da zahirin wannan ayar wajen walan yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila amma namiji musulmi ya halatta ya aure wadda ba musulma ba in ta zanto ko bai hudiya ko kirista ya halatta halatta saboda shine shugaba a kanta ina fata an fahimta wannan kuma saboda aya da ke cikin suratul ma'ida wanda zamu zo mai sharhin ta nan gaba wa ta'amul ladina utul kitaba illal lakum wa ta'amukum lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum ila nan da yini biyu ko yini uku masu zuwa in Allah ya kai na'am sai Allah ya ce mai aya ta gaba إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله إلا munafiqina yukhadi'una Allah su munafikai sukan yi yunkurin yaudarar ubangiji ta'ala wa huwa khadi'uhum Allah kuma yana mayar musu da martani ne ya yaudare su abinda ake nufi da yaudara ka faɗa a mutum abinda ba shi kake nufi ba wanda kake so ya ji sai ka faɗa masa wanda baya son ya ji sai ka ɓoye masa shi wannan shine yaudara to su munafikai sukan yi mu'amalanci ubangiji ta irin wannan hanya abinda ubangiji ta'ala ke so daga wajen bawa shine imani Abin da Allah baya so shine kafirci da haka yace wala yarda li ibadihi al-kufr baya yarjewa bayi bai yadda bayi su kafirci ba to su munafikai sai suka ce to bari mu bayyana imanin da baka tun da shi yake so ya ji idan yaso sai a koye wato kafircin a zuci kaga sun bayyana abin da yake so sun koye wanda baya so kaga a ce wannan wannan inda ne suka yi wa ko suka yi maka ko suka yi maka wato sun yaudare mu kenan amma ubangiji ta'ala ya san abin da ke cikin zukata alimu bi zati sudur wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ba abin da yake koyuwa gare Su subhanahu wa ta'ala ta yaya zaka koye wani abu a zuci ka bayyana kishi sa da baka ka dauka wani gane ba to amma sai Allah ya kawo labarin a yadda ita ce aqida su yukhadi'una Allah munafikai suna yaudaran ubangiji ma'ana ya faɗa abin da shi suke nufi ba wai abin da shi a wurin sa haka ba bane dan baya yaudaruwa ina an fahimta wa huwa khadi'uhum ubangiji ta'ala kuwa shine yake yaudarar su abin nufi shine yake koye musu abin da ba shi suke so ba abin da ba ta so shine azaba shine wuta to sai ya koye musu ta dan sai an je lahira kenan a nan gidan duniya da suka furta kalmar shahada sai ya hana annabi a yake su ya hana annabi a karkace su ya hana annabi cewa a ji a kwace doke su sai suke ganin ababen da ake musu na musulmai iri ɗaya ne to idan an tashi a can ma sakamakon zai zama mai iri daya to kaga huwa kada hu su yaudarar su ta farko zalunci ne amma abinda aka jingina ma Allah na cewa yana yaudarar su shi ko menene adalci ne dan mayar da martani ne sai ba hauke yake ramu cuta da ci ibada wannan kudin magana ne kawai ma'ana dai mayar da martani ne idan ina fata an fahimta duk wanda ya zo samu ne mare shi shi ya zalunci shi kuma idan ya rama daidai yadda aka mare shi mai adalci da Allah ce wajza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha ma'ana dan mutum yayi wannan ba za ce na farko shine zalimi amma na biyu bai zalunci ba dan haka dai a nan gurin ubangiji subhanahu wata'ala na ba mu labarin irin yadda suke mu'amalanta sa mu'amala ta mai yaudara shi kuma ubangiji ta'ala yana mayar musu da martani sakamakon irin aikin su li'annal jaza'a min jinsil amal wato sakamako ana yin su gurgurdan irin aikin da mutum wa idza qamu ila salati sannan kuma in sun tashi zuwa ga sallah to munafukai kamu kusala za su tashi suna kasalallu ba su da karsashi a kasalance suke tashi wajen yin sallah yura'unan nasa suna nuna mutane ne kawai dan a gane sun yi sallah amma ba su da kyakkyawan niyya tsakaninsu da ubangiji wala yazkuruna Allah illa qalila ba sa ambatan Allah sai kadan ma'ana sallar suna yin ta a hanzarce a gaggauce a gurguje sannan lokacin da suka kabarta har su ce assalamu alaikum zuciyarsu ba ta labarta musu tsayuwarsu a gaban Allah ha kawai suna tunanin wata duniya su ne daban ba ma sa suna Allah sai dan dan wato ambaton da ba zai musu amfani ba kenan na ina fata mu fahimta ma'ana dai duk wannan yana nuna mana sifofin munafukai akwai malaman da suka fassara yukhadi'un Allah wato munafukai suna yaudaran Allah abinda ake nufi suna yaudaran mummunai domin yaudarar mummunai a matsayinsu na bayan Allah ita ce sai Allah ya nuna kamar yaudarar ta ce domin yaudarar bayansa ne da ya aminta da su ina fata an fahimta wato waɗansu malamai suka fassara waɗansu kuma suka fassara kamar da na faɗa da farko ubangiji ce muzabzabi na bayna zalika suna ta kai a tazabzub shi ne a taraddud a cikin harkar larabci rashin tsaya wuri daya ka tsaya nan ka tafi ka koma nan ka koma nan ka tafi ka koma nan shine at muzabzabin muzabzabina bayna zalika suna kai kawo bayna zalika menene bayna zalika yani bainal mu'minin wa bainal kafirina laysu bi mu'minin wa laysu bi kafirin wato su ba mummunai bane ba su ba kafirai bane ba abin nufi laysu bil mu'minina zahiran wa batinan wala bil kafirina zahiran wa batina su ba su zama mummune ba a zahiri da batini ba su zama kafare ba a zahiri da batini ma'ana kanu ma al kuffari batinan wa ma al mu'minina zahiran a zahiri suna tare da mummune amma a batinin su ba suna tare da kafare? kaga ko ina sun raba kafa ba su bayar da dari bisa dari ba shine tazabzub dum la ilaha ula'i wala ilaha ula fassara ne na muzabzabina bayna zalika wato su ba sa nan su ba sa kan wa man yudlilillah falan tajid lahu sabila wanda duk ubangiji subhanahu wataala ya fatar da shi babu yadda za ka sama masa tafarki na tsira ko tafarki na shirya ubangiji ya ce ya ayyuhallazina amanu ya waɗanda suka yi imani la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin kada ku riki kafirai a matsayin ababen kauna ku kyale mummunai bai halatta ku yi haka ba kaunar ku gaba daya za ku dora ta ne ga mummunai dan Allah ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mummunai mazansu da matansu su sashi masu ƙaunar sashi ne domin alwilaya auliya ubab wato da in ba dai mutum daga alwaliyu alwaliyu a cikin harshen larabci yana ɗaukar ma'anan alqurbu yana ɗaukar ma'anan al wato so da kuma kusanci mummunai sashin su makusanta sashi ne ba manisanta juna bane ba sashin su makaunata sashi ne ba ɗan adawa ne tsakanin su da juna ba shine ba'dhum auliya uba ko kuma ce auliya nan daga alwilaya ne alwilaya kuma sai zanto an nusra kenan taimako wato mummunai sashin suna taimakawa sashi wato baya tabar da sashi kowa na taimakon dan uwansa ba wanda yake tabar da dan uwansa ba wanda yake kin dan uwansa wannan shine hakikanin yadda ya kamata mummune su zama mazan su da matan su a kowane gari a kowane lokaci an fahimta ko amma a ce mummune su so kafirai mutum ya so kafirai ya kyale yan uwansa mummune kaga tunda mun ce ma'anar alwaliyu din ko dai daga alwaliyu ne wanda shine alhubbu ko alqurbu ko mu ce daga alwilaya wanda shine an-nusra to kaga idan ka kusanci wanda ba musulmi ba ka kaunaci wanda ba musulmi ba ka taimakawa wanda ba musulmi ba ka kin waɗannan ababen guda uku ko ka musulmi to shine abin da ayar take cewa karka ina fatan kun fahimta la tattakhidhu al-kafirina awliya min dunil mu'minin abin nufi kar ku rike su a matsayin waɗanda za ku taimakawa kar ku dauke su a matsayin waɗanda kuke neman kusancin su kar ku ɗauke su a matsayin waɗanda kuke ƙaunar su ta zuci mun dole mu'minina ba mummune ba mummune ne kadai za ku taimakawa za ku nemi kusancin su kuma za ku kaunace su a zuci dan su kafirai din haka suke tsakaninsu da juna wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd haka Allah ke sashin su masoya sashi mataimaka sashi an gane ku illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir in har ku ba ku aikata haka din ba to za a samu fitina gagaruma a ban kasa da fasadi babba ma'ana in ku ba ku so junan ku ba su suna son juna ku kuna kin juna su suna taimakawa juna ku ba ku taimakawa juna su suna kusantar juna ku ba ku kusantar juna to kaskanci ya zo kenan ta kun fitina fil ardi za a samu babbar fitina shine rauni na al'ummar musulmi ga addinin da yawan mabiya kuma shine addinin da yafi kowanne yawan hauhawa da a shiga cikinsa sama da kowanne addini ana shiga cikinsa kafin mai tallata shi tallata shi sauran addinai a tallata su a yi amfani da dukkan kafar yada labarai da dukkan wata kafa ta isar da sako amma su ki karbuwa amma musulunci kuma ana ta karɓar shi a inda aka fi ko'ina a adawa da a turai da amurka ba nan ne aka fi ko'ina a adawa da musulunci ba to a nan ne kuma aka fi ko'ina su gasa yanzu to ya kamata masu wannan addinin kenan su taimaka wa juna su so juna su kaunaci juna idan har ba su yi haka ba ya zanto kaunar da taimakonsu da kafarai za su bawa to za su hawa fitina a banka domin ka'ida ce ta rayuwa da ta gudana a tarihi ke dole tarihi suke gaskata ta babu yadda za a yi a je wani wuri kaga kafare sun ci nasara akan mummunai sai da taimakon mummunai a duk inda ga kafare sun lallasa musulmai to akwai mummunin da ya je taimaka wa kafara ko da shawara ko da kuɗi ko da bayar da asiri rahotanni na laifin asiri duk shirye-shiryen da Amerika ta yi ta yi kafin ta shiga Afghanistan gaba ɗaya ta yi amfani da intelligence na Pakistan wajen su ba ta asiran 'yan Taliban da 'yan Taliban sun yi gwamnatin da ba su da kawa a duniya sai guda uku ko hudu daga Pakistan sai United Arab Emirates sai Saudiya sai kasar ta hudu namanta wanda a nan ne kawai Qatar nan ne kaɗai suke ofishin jakadanci amma waɗanda ma suka yadda da suke suke da mutane su ne Pakistan saboda kasa ɗaya ne al'umma ɗaya ne kabilu sun takuɗe da juna don haka sai da amerika ta samu dukkan bayanai na leken asiri daga wajen intelligence na Pakistan har kafin ta iya kare abin nan Taliban Afghanistan kuma duk da haka sai da yi kawance sojojin kawance daga nan daga can sojojin haɗaka to haka yanzu abin da ke faruwa a iraki kenan ha kuma abin da ke faruwa a Palestine wajen Yahudawa ke duk waɗannan hoto da kuke gani su wani sa'id Quraikat su wani Yasir Arfat da suka yi shekaru 20 30 suna ɓata kansu lokaci duk ba gaske bane ba wasan ku kuma kawai ake muku a talabijin na'am naam ba ruwan da wani musulunci ko musulmi yadda bai shi a wurin Yasir Arfat dan Palestine dan Palestine ne sawa'un yana kiristanci ko yana musulunci darajar su daya imar jinin su daya asali ma shi bai yadda ce dole ta musulunci za a warware wannan matsala ba matsala ce kawai ta siyasa to kaga duk wannan shine abin da ke nuna maka hoton wannan idan ka kalli koki da aka yi lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da lokacin Umar dan Khattab da dukkan wani abu da ya wuce baya tarihi da bai faru a yau don haka ne wato in waɗanda ba musulmi ba ba su samu taimakon musulmi ba ba za su iya yakar musulmi ba to shi yasa Allah ke jan hankalin mu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin Allah ce aturiduna an taj'aluna lillahi alaykum sultanan mubina shin kuna so ku sanya wa ku sanya wa Allah sultanan mubina hujja mubayyana alaikum akan ku ya kama ku da hujja mubayyana haka kuke so ma'ana idan kun so kafare kun baiwa Allah hujja mabayyaniya akan ku ne kama ku da azaba dan tun da kuka so su kun zama su kenan kamar yadda aya ta faɗa cikin suratul ali imran la yattakhidul almu'minuna alkafirina awliya min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalik فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير في آية كبيرة. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما بلد إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار للي منافقين سنة cikin زبن ƙarshen ƙasa minan nari ad daidai yake da ad-daraja ad-darajatu sufla min an wato daraja ta karshen kasa a cikin wuta nan ne mazaunar munafikai Allah ya tsare mu walan tajid lahu nasira ba za ka taba sama musu mataimaki da zai kubutar da daga wannan azaba ta ubangiji ba illa allazina tabu sai fa waɗanda suka tuba wa aslahu kuma suka gyara aikin su wa atasamu billah suka nemi karfafuwa da ubangiji ba karfafuwa da wani mutum cikin mutanen duniya ba wa akhlasu dinahum lillah kuma suka kibance addinin su ga Allah madaukakin sarki suka yi ikhlasi gare shi fa ulaika mal mu'minin to irin waɗannan fa suna tare da mu'minai wa sawfa yu'ti Allahu al mu'minina ajran azima da sannu kuwa ubangiji zai bayar mu'minai lada wanda yake mai girma lafazin annifaq kamar yadda ya bayyana a cikin waɗansu karatutuka a baya cewa kalma ce mai ma'ana biyu akwai annifaq al-akbar akwai annifaq al-asghar idan an ce annifaq al-akbar babban munafinci wanda shine waɗannan ayoyi suke sharhin su wato a zuci mutum ya tsoye kafirci amma yana bayyana imani da harshe to wannan shine babban munafinci kuma shine ake kiransa al i'tiqadi wato munafinci a aqida munafinci a aqidance an gane ko munafincin zuci to kashi na biyu shine annifaqul asghar wato karamin munafunci karamin munafunci shine wanda zuciyar mutum mummuni ne shi ya yarda da Allah ya yarda da manzon Allah ya imani da duk abin da ya wajaba imani da to sai dai yakan yi waɗansu ayyuka na zahiri wanda ayyuka ne irin na munafukai to wannan shine ake kira annifaqul asghar karamin munafunci ko kuma a kira shi da suna annifaqul amali wato munafuncin aiki wato ba munafuncin aqida ba kenan shi wancan na farko shine babba mai shi ba musulmi bane ba ko da yayi da awar imani duk ayoyin da suke magana akan kafirta munafikai suna magana akan irin wancan idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun da'awa suka yi innaka la rasulullah Allah ce ƙarya suke suka ce amanna billahi wa bil yawmil akhir Allah ce wa ma hum bimu'minin ba mu'minin bane ba to irin wannan ayoyin suke magana akan su amma kamar hadisi da ya zo ke cewa ayatul munafiki sala ayar munafiki guda uku ce idza haddasa kaza idan yi magana a jiya ƙarya wa idza wa'ada akhlaf idan yi alƙawli a ga ya saba wa idza atumina khana idan aka bashi amana aka ya ci amana Allah manzo Allah ce alamar munafiki ce wannan to wannan munafunci karami kenan abinda ake nufi da munafunci karami girman sa bai kai wancan munafunci babba ba kuma hukuncin su ba daya bane dan wanda yake babban munafunci ba musulmi bane ko da ya da'awar musulunci amma wanda yake munafunci karami wato waɗansu ayyuka irin na munafukai ayyuka na sako to wannan musulmi ne shi bambance su shine dan ka tabbatar wa kowa hukuncin sa dan kar mutum ya karanto innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan da lahu nasira ya haɗa ta da hadisin ayatul munafiqi salasun idza haddasa kadhab wa idza wa'ada akhlaf wa idza atumina khan kaga in ya haka to lalle ya hada ababan da suke araba suke wanda wannan yana daga cikin babban kuskure cikin ilimi hada rarrababbun al'amura ko raba al'amuran da suke a hade a nan gurin ake samun kuskure cikin ilimi dan haka wanda yake yin karamin munafunci ko shakka babu aikin da yake yi ba abin yabo ne. sannan aikin da yake abin zargi ne a musulunci sannan aikin da yake daidai yake da kaba'ira ƙarya daidai take da kaba'ira manyan laifuka sannan kuma saba alkawali daidai yake da kaba'ira sannan kuma cin amana daidai ke da kaba'ira amma mai yin waɗannan al'amura ba za ka ce ya kafarta ya fitar ga musulunci ba irin yadda ba za ka ce mazinaci ko mai son giya ya kafarta ya fitar ga musulunci ba mummuni ne mai sako mummuni ne wanda ake masa razani da gidan wuta sakamakon ayyukansa idan ya tuba ubangiji ta ala sai karɓi tubansa idan bai tuba ba yana karkashin mashiyar ubangiji in ya ga dama ran tashin kiyama ya gafarta in ya ga dama kuma ya kafa sai azaba gurgurdan laifinsa amma ba zai dawo ma a cikin wuta ba yana fata an fahimta amma wanda yake annifaqul akbar akbar wannan kan dama shi a cikin wuta ma a karkan kasa fi darkil asfal minan nar wa lan tajid lahu nasira to menene ma'anar tabu sai waɗanda suka tuba akan yi maganar laifi sai a maganar tuba akan yi maganar shirka akan yi maganar tuba akan yi maganar kafirci akan yi maganar zina akan yi maganar kisan kai sai akan yi maganar tuba shin tuba da waɗannan ababen da iri ɗaya ne illal ladina tabu sai waɗanda suka tuba a nan wuri kenan أتمركم فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم كذا فإن تابوا كذا نقول من تاب تم لا تاب والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب أكتم أنك من تاب إلى فتام فين mutumin da yake shan giya menene tubansa yin kalmar shahada ko kuma daina sha mutumin da yake zina me tubansa daina zina ba wai kai yin kalmar shahada ba mutumin da baya sallah sai ya zo yana son ya ci gaba da sallah yaya tubansa yake ci gaba da yin sallah ba wai yace istighfari yana kalmar shahada ba mutumin da yake kafirci bai yadda da musulunci ba me ya tubansa furta kalmar shahada ya shiga musulunci yana mai yadda da ma'anar da kalmar shahada ta dauka haka mutumin da ya riga ya furta kalmar shahada amma baya aiki da ita irin munafukai me ya tubansa yanzu ba mai ta kalmar shahada a'a daina munafunci eh, illa allazina tabu wa aslahu kaga sai dai shi ba da ka sai zuwa kalmar shahada ne yana yi qalu nashhadu innaka rasulullah ya faɗa tuntuni kowa ya ji a ce matsalar ba wajen furta kalmar shahada ba ne kiyaye ka'idodin ta aika shi yasa suka ce dukkan mutumin da ya kafirta saboda wani aiki cikin ayyuka tubansa shine dawowa da ci gaba da yin wannan aikin ba maimaita kalmar shahada ba a dan karka lokaci an ce idan mutum ya daina yin sallah kwata kwata baya sallah to ya kafirta kenan a fatawar wadansu malamai ya kafirta ya bar musulunci to kenan yanzu ya zama shi da kafirai daya to sai ya zo zai dawo musulunci menene abin da zai kalmar shahada me zai sallah abin nan wanda shi ya fitar da shi musulunci to shine kuma zai zai dawo da shi su kafirin da basu garaga suka shiga su kalmar shahada ce matsalar su ita suka ki faɗa da haka in za su shiga yanzu me za su yi kalmar shahada amma shi wannan ya yadda kalmar shahada sun tuni wani aiki ne aka ce yi ya ki sai aka ce to ka fita waje to yanzu in yana so ya dawo ciki wannan aikin da zai dawo da shi ina fata mu dauki wannan a matsayin ka'ida kuma daga cikin abin da ke razanar da mutane ko zai razanar da mutane game da munafunci fadin Allah ta'ala innal ladina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi ba inda aka kawo wannan sharadin ababun tuba sai ga munafikai mai shirka kawai ta aka yi fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa khallu sabila fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din in sun tuba sun yi sallah sun yi zakka sun zama yan uwan sun tuba sun yi sallah sun yi zakka a can ku cikin suratul furqan wa Allah man taba wa amana wa amila amalan salih wanda ya tuba yayi imani yayi aiki nagari shikenan aiki nagari ma ba ku dauko wani iri ko la aka yubaddil Allah sayyi'atihim hasanatin wa kana Allah ghafurur rahima wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba amana illa alladhina tabu bayan ya tuba wa aslahu sai sun gyara wata barna da suka yi a baya kenan wa atasamu billahi wato sun mayar da Allah shine power su shine karfin su shine madogara abin jinginan su abin dogaran su wa akhlasu kuma sai sun ikhlasi wato kaga ba wanda aka kawo wannan sharuɗan da dabaibayin irin munafukai tare da haka bayan duk sun yi wannan sai aka ce fa ka ma'al mu'minina wannan kana tare da mummunai ah, to su ne su ba a ba mu'min mu'minina sai aka ce fa ka ma'al mu'minina eh, suna tare da mummunai sun karawa tare mummunai yawa amma da a shigar da su kai tsaye malamai suka ce ko shakka babu tubansu ya shigar da su musulunci amma an yi amfani da waɗannan kalmomi dan a nuna wa wanda yake cikin wancan mummunan hali ya kyamata aikin ya kyamata shi dan ga munin sa fa wala ma'al mu'minin wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ba sai ba wa sawfa yu'tihim da an ce wa sawfa yu'tihim sai a ce har su da suka tuba amma wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minin zan hankalin su ake sai kun zama mummune fa tsantsa fa ba wai baya baya ba kafin ai maganar ba ku lada na'am Allah ce ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum me ubangiji ta'ala zai bukata wajen yi muku azaba in shakartum in har kun gode wa ni'imomin sa wa amantum kuma ya kasance kun yi imani ma'ana kar ku dauka cewa ubangiji babban bukatar sai shi ne yawa bayi azaba ba ya bukatar haka da bukatar sai yawa bayi azaba da bai bude kofar tuba ba amma aka ce an buɗe kofar tuba fadin ta ya kai fadin gabas da yamma ubangiji ta Allah na karban tuba kuma kowane dare yayi ce la ina masu tuba kuma kowane yini yayi ce la ina mai tuba kuma daga nan hatta ta tsaro ashamsu min magribiha har zuwa lokacin da rana za ta hudu ta yamma duk yana ta karban tuba inda so yake yawa bai azaba ai da ba zai buɗe wannan ba shine ma yafa Allahu bi azabikum yau Allah zai buka zai zai yi me Allah zai ci da ya muku azaba menene bukatar da zai cimma kawai in kawai so yake muku azaba in shakartum ya hadde kun yi godiya wa amantum kuma kun yi imani wa kana Allahu shakiran alima ubangiji ta Allah ya kasance mai godiya game da ayyukan bayinsa sannan kuma aliman wato ainihin masani dangane da me suke ciki malamai suka ce me yasa a gabatar da godiya akan imani in shakartum wa amantum ba ce ba in amantum wa shakartum da godiyar da imanin wanne ya fi girma imani ya fi girma amma sai a gabatar da godiya akan imani domin ba dukkan mai imani bane yake yin godiya ina fata an fahimta waɗansu malamai kuma suka ce a'a galibin godiya tana da waɗansu alaƙoƙi ne na waje imani kuwa galibi yana da alaƙoƙi na zuci mutum ya furta kalmar shahada abu ne mai sauki amma mutum ya godiya ba abu ne mai sauki ba don godiya ba da hanta kada yake ba ya danganci irin nemar da aka yi maka in an yi maka nemar ilimi godiyar ta shine kayi da baki kayi da aiki kayi da zuci da baki ka ce alhamdulillah da Allah ya bani ilimi sannan kuma a zuci ka ji cewa Allah ne ya arzuta ka da wannan a matsayin ni'ima ba dabara ka bace sannan a aikace ka karantar da ilimin ga mutane godiyar kenan cikon godiyar shine me yada ilimin idan kuɗi ne cikon godiyar shine fitar da haƙƙin Allah a ciki eh, ba kawai alhamdulillah da Allah ya bani riba ba a'a sai ka fitar <laughs> kowa gaba cikon godiyar kenan to kaga wannan abu ne mai wahala mai ilimi ya da ilimi a cikin dukkan mutane ɗari da suke shiga aji su yi karatu nawa ne suke zama malamai sun kai musu ba za su kai musu ba in ta sa'a biyar a cikin biyar da suka yi ilimi suka fito a gari nawa ne suke karantarwa sun kai uku daya in an sa'a ma'ana a cikin mutum ɗari ɗaya ne suke ba da ilimi fa na ka ga ba karamin aiki bane fa to duk sauran Allah ya ba su su gode ba su kenan shi yasa aka fara gabatar da godiya ma yafa Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima waɗansu malamai kuma suka ce a shukur din shine al-iman kuma al-iman din shine ash-shukru sai dai bainahuma umumun wa khusus akwai wanda ya fi faɗi akwai wanda ya fi tsukuki lafazin ashukuru ya fi faɗi sama da lafazin al'iman don haka da aka gabatar da shi za kan bace al'iman a baya ina fata an fahimta don akan kawo ashukuru fi muqabil al-kufri da Allah ce la in shakartum la azidannakum sai ce me wa la in kafartum kaga anan zakara shukura fi muqabil al-kufri mimma yadullu ala anna shukura imanun wal kufru kuma kufrun ina fata an fahimta ma yafa'alullahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima sai aya ta gaba لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله فإن الله كان عفوا قديرا وبنجي لا يحب الله الجهر da dai ubangiji ta'ala baya son bayyana mummunan zance baya son mutum ya rinka bayyana mummunan zance illa man zulim ga wanda aka zalunce shi menene mummunan zance kamar zagi kamar a shari'a dukkan dai wani abin da a sikeli na shari'ar musulunci sunan shi mummuna na magana Allah baya son a bayyana shi to cewa Allah baya son a bayyana shi wannan ya sanar Allah na son a boye shi a yi shi a boye a bayyana ne aka hana a'a an hana a bayyana sannan kuma an hana a yi ne. a yi shi ko da a boyen ne in dai mummuna ne ba a son ka yi shi a boyen ma to amma bayyana shi ya fi muni sama da koyin shi domin a cikin bayyana shi akwai bayar da darasi ga wani ya koya daga wajen ka sama da idan ka boye yanzu da aka ce ga wani yana aiki amma a boye ga wani na aiki a bayyane cikin su ya fi muni bai yi a bayyana ya fi muni don saboda yana yi yana shi yafi bayyana shi ya danganci wani irin aiki ne wajibi ne ko nafila ne kuma ya danganci mutumin da zai yi din wani lokaci akwai mutumin da inda zai ce da dukkan dukiyar garin nan a matsayin sadaka Allah ya azurta shi da ikhlasin da ba yi bane ba dan wani ya yaba masa dan haka ba zai damu ba akwai mutumin da in kwandala ɗaya zai bayar baya son ya bayar da ita har sai ya kirawo an gani to kaga wannan <laughs> ya boye shi yafi dan haka ba yawan dukiya ko yawan ko rashin yawan ta bane ba ya danganci imani shi mai yin abin kenan in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allaha kana afuwan qadira lalle Allah mai afuwa ne sannan kuma kadir ne dace auta afu an su'in in an yi maka ba daidai bai kasance kai afuwa kar ka zanto kana da zuciya ta san daukar fansa manzo Allah ya faɗa cikin hadisin da Imam Muslim ya ruwaito al'amura guda uku ce ba irin su yace na farko dai babu yanda za a yi dukiya ta ragu dan ana sadaka na'am sadaka ba ta rage dukiya sadaka ta zakka ko sadaka ta wadda gobe ba ta rage dukiya haka manzo Allah ya rantsuwa akai abu na biyu babu yanda za a yi wato ainihin ka yafe dangane da wani abin da aka maka ba da laifin sai Allah ya dauka ka abu na uku babu yanda za a yi bawa ya zanto mai tawadu da kaskantar da kai da rashin nuna ne wana ne face sai Allah ya fito da shi a matsayin wanan ne a cikin jama'a ba shi zai fito da kansa ba amma in yace zai fito da kansa sai a kyale ya zama kamar hayaki yayi sama yayi sama da karshe sai me sun yi kasa shi sa suka ce karka zama hayaki shi kullum hayaki so ke ya sama da karshe kuma sai iska ya kaɗo shi ya dawo ina fata an fahimta to waɗannan ababe guda uku haka suke wanda duk zai sadaka sadaka ba za ta tauye duke sama. hasali ma wato ba abin da yake da daɗi irin sadaka idan Allah ya arsa mutum zuciyar yi don idan ka ciyar abin da ka ciyar sai a mayar maka sannan kuma sai a ta lada gobe kiyama ka ba da naira dubu sai Allah mayar maka da naira dubu dinka sannan kuma sai baka lada ka ba da naira dubu ɗari sai a baka dubu ɗari dinka kuma sai kuma a baka lada ka'ida ce haka Allah ya faɗa cikin alkur'ani mai girma wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur radikin cikin suratul saba abinda duk kuka ciyar kowane irin abu ne Allah zai miya gulbinka da wani sannan shine sai ya mai arzawa da kira nan gurin ka ce na ba da naira dubu yau juma'a da safe ina jira kafin gobe asabar kafin jibil hadi in ga dubu ta dawo ba haka Allah yake mu'amalantar mutane ba ganin damar Allah ne su dawo yanzu ganin damar Allah ne ya bari sai nan da shekara mai zuwa manzon Allah ya yi mafarki la tadkhulunna al-masjid al-haram in sha Allah aminina sai kun shiga masallaci mai alfarma kuna amintattu ku je ku yi umara ku yi aski ko sai sai da manzon Allah ya farka sai ce a shiga haramiyar mutane suka cire kayan gida suka shiga harami aka taho da kaya sai da aka je hudaybiya saurakin saura mil shida a shiga makka kafirai suka ce ba za a shiga ba aka yi yarjejeniya sai shekara mai zuwa akan hanyar dawowa Allah ya saukar da inna fatahna laka fatahan mubina manzo Allah ya faɗa sahabbai ga abinda aka saukar mu suka ce yanzu wannan abinda aka yi mun je an hana mu shiga a ce shine fatahi manzo Allah ya ce fatahi ne Umar dan Khattab yace ba ka ce ba kai mafarki za mu shiga Makka cikin harami ni kaza yace na ce maka dai amma na ce maka wannan shekara karka ka mu'amalanci Allah akan ka bayar da dubu yau kana jiran dubu gobe ka bayar da dubu ɗari yanzu ka jira kana lissafi da kalkulator a hannunka bari mu ga gobe me zai shigo ba a mu'amalantar Allah da haka ubangiji ta'ala zai iya dawo maka da ita gobe zai iya dawo maka da ita jibi watan gobe watan jibi shekara mai zuwa ubangiji ta'ala zai iya dawo maka da ita a matsayin dubu ɗari ubangiji ta'ala zai iya dawo maka da ita a matsayin wani abin da za a yi maka wanda dubu ɗari ce da sai ka ba da dubu ɗari a yi maka sai a maka shi kyauta a yi maka wata hidima a yi maka wani aiki wani ma'aikaci ko wani lebar ko wani menene ya yi maka wani abin da inda biya za ka yi sai ka bayar da nawa dubu ɗari duk ubangiji ta Allah na iya sa kan ya maka da wannan to kaga ka bayar da dubu ɗari dubu ɗari ta dawo kuma lada na nan jiran ka to ai kaga ba karaman aiki bane ba shi yasa ce da zuciya sai mun yaki da zuciya manzo Allah ce babu wani yini da rana ke fitowa cikin sa fa sai mala'iku guda biyu sun sauka da sama ɗaya daga cikin su abin da ke cewa Allahumma afi mumfikan khalafa ya ubangiji duk mai ciyarwa mayar masa da gurbin sa in ya ciyar mayar masa da gurbin sa wa yaqulu al-akhar allahumma a'ti mumsikan talafa dayan kuma yace ya ubangiji duk wanda ya matsa hannun shi ya ubangiji ka gadar masa da hasara to shi sa idan mutum bai ba sai hasara ta zo sai ta cinye kudin in mutum ya alkhairi kuma Allah ne ya gurbin sa kuma ya ba shi lada in bai yi ba kuma sai hasara ta zo ta cinye kudin ma'ana ko dai ai kamar yadda Hausa yake cewa ne duk wanda bai sharar masallaci ba zai daina zai ta kasuwa ko ta kasha ka'idar kenan duk wanda bai aikin alkhairi ba to zai zo aikin banza kuma duk wanda bai kashe kuɗi ta hanyar taimako ba sai kashe ta wani wurin da babu lada wannan fa ko mai kaɗan ko mai yawa ko tsakatsaki haka kowa yake fa inna allaha kana aqwan kadira sai aya ta إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ويقولون نؤمن ببعض يكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وبنجد إن الذين يكفرون بالله ورسله lalle waɗanda suke kafircewa Allah da manzanninsa wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusuli suke son su raba tsakanin Allah da manzanninsa wa yaquluna nu'minu bi ba'din sai su ce mun yi imani da wannan sashi wa nakfuru bi ba'din amma mun kafircewa ɗayan sashi wa yuriduna an yattakhidhu baina zalika sabila suna son su wani tafarki baina zalika yani baina al-iman tam wal kufr tam su ba su kafirci gaba ɗaya ba su ba su imani gaba ɗaya ba suna so su wata hanya ta tsaka tsakiya Allah ce ulaika humul na haqqa lalle waɗannan su ne kafirai bisa ga hakika wa na lil kafirina azaban muhina ko mun yi wa kafirai din azaba da take mai wulakanci wannan aya kamar yadda salaf suka gabatar cikin tabi'ai da tabi'u tabi'in cewa tana magana ne akan ahlul kitab wato yahudu da nasara wato yahudu sun yi imani da annabi Musa alaihi salam amma ba shaidar annabi Isa ba ba shaidar annabi Muhammad ba kaga yuridun an yi yufarriqu bainallahi wa rusulihi suna son su raba tsakanin Allah da manzanninsa haka su ma nasara sun yi imani wato ainihin da annabi Isa alaihi salam amma ba shaidar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba duk dai wannan zai gaskata akan su cewa yuridun an yi yufarriqu bainallahi wa rusulihi suna son su raba tsakanin Allah da manzanninsa manzannin gaba daya tun daga na farko har na karshe duk manzannin Allah ne imani da ɗaya daga cikin su na wajabta maka yin imani da dukkan sauran kafircewa ɗaya daga ciki na nuna ka kafircewa dukkan sauran da haka dan kai imani da dukkan su sai guda ɗaya ne baka yarda da shi ba imanin ka da dukkan waɗancan ba zai amfane ka ba wajen Allah dan shine mutum ya yi imani bil ba'd wa kafara bil ba'd kenan wa yuriduna an yattakhidhu bayna zalika sabila da haka Allah ta ulaika humul kafirun haqqan wa atina lil kafirina azaban muhina wal ladina amanu billahi wa rusulihi amma waɗanda suke yin imani da Allah da manzannin Allah din gaba daya ba su ce ba nuhu bi ba'dun wa nakfuru bi ba'dun kenan wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ba su rarrabe tsakanin manzannin ba sun yarda da kowa ulaika sawfa yu'tihim ujurahum to lalle waɗannan da sannu ubangiji ta'ala zai ba su ladan su wa kana Allah ghafurar rahima ubangiji ta'ala ya kasance ghafuran wato mai karban ah, mai gafara sannan kuma rahiman mai rahama game da bayansa wato wannan ke nuna al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce mafi cancantar al'umma da shiga aljanna ranar tashin kiyama domin yahudu duk imani sun yi da kowa har zuwa annabi Musa amma ba su yarda da annabi Isa ba ba su yarda da annabi Musa nasara ko kirista sun yarda da kowa tun daga kan annabawa har ya zuwa kan annabi Isa alaihi salam duk da cewa imanin da suka yi da shi ta wata fuska ce amma dai sun yarda da shi amma ko ba su yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma musulmi ko sun yarda da kowa mun yadda da annabi Musa mun yadda da annabi Isa mun yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa wani malami wata magana ta hikima da ta kai ta muku ita wajen karatu yace in dai an yi aljanna ne kadai dan yahudu to mu musulmi muna sa ran da domin mun yi imani da annabin da yahudawa suka yadda da shi shine wa annabi Musa ko mun yi imani da littafin shi shine at-taura idan kuma an yi aljanna ne kadai dan kirista mu musulmi muna sa ran da domin mun yadda da annabi Isa ko mun yadda da littafin da annabi isa ya zo da shi kafin a jirkita idan ko an yi aljanna ne kadai dan musulmi to da yahudu da nasara ba za su shige ta ba annahum lam yu'minu bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam to su ba za su shige ta ba dan ba su imani da annabi muhammad ba alaihi salatu wassalam da haka manzo Allah ya kwatanta tsakaninmu da sauran al'umma yace mu alaka da ke tsakaninmu da kirista da yahudu kamar misalin mutum ne da gona sai ya nemi ma'aikata ce a zuwa aiki aiki ne guda sai waɗansu suka zo suka fara aiki tun daga safe har suka kawo azhar sai suka kasa kasa kammalawa sai suka tafi sai waɗansu suka zo suka fara daga azhar suka zo na asar suka kasa kammalawa sai suka gudu suka tafi sai kuma mu sai muka zo muka kama da la'asar zuwa faduwar rana sai aka take kudin sai aka ba mu na yinin gaba daga iya buga misali wajen manzon Allah ma'ana kun fahimci kwatantan ai eh, da yahudawa suka faro tiriyan tiriyan ana zuwa kan annabi Musa sai suka tsaya a nan gurin ba sai da annabi ya saba to azhar din su kenan sun tsaya a nan su kuma waɗannan da suka faro tiriyan tiriyan wato nasara kenan da suka zo kan annabi isa sai suka zato su an zo kenan la'asar ba sai da rana ta faɗi ba mu kuma sai muka ƙarasa har faɗuwar rana abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya shafe mana sai ya mutum gudun Allah ya kai mu assalamu alaikum